bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kaɗai ya cancanta a bauta masa muna masa godiya Allah madaukakin sarki ya ba mu iko za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam wallafar babban malamin musulunci al-hasib abul fadl ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani Allah madaukake jikansu da rama karatun da muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka masallacin bilal ibn rabah da ke tula kulos unguwar mada a cikin garin bauchi yau wuni na sha biyar a cikin watan zulqada hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 sha biyar ne ko sha shida sha shida ko sha shida ga watan zulqada ya yi daidai da hudu ga watan biyar dubu biyu da ishirin da shida a kirgin meladiya wannan kuma shi ne da ishirin da 123 kashi na biyu a cikin wannan littafi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai kuma wannan shine karatu na kusa da ƙarshe in Allah madaukakin sarki ya kama rana ce zai zama mun sauke wannan littafin daga farkon sa har zuwa ƙarshen sa Allah ya datar da mu a hadisin Jabir dan Abdullahi radiyallahu ta'ala za mu tashi a cikin kitabul kitabu babul hajj a malam yace wa anhu radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala اللهم ارحم muhalliqin قالوا والمقصرين يا رسول الله قال في الثالثة والمقصرين متفق عليه حديث الجابر بن عبد الله رضي الله عنه كبر ده ده غباتا cikin sahabban annabi alaihi salatu wassalam ba wanda aka samu siffar aikin hajjin annabi alaihi salatu wassalam tiryan tiryan daga farko har zuwa ƙarshe kamar jabir dan abdullah Allah madaukakin sarki na Abdullah ɗan Umar ba wa anhu yace ba na'am na tsallake hadisin Abdullahi ɗan Umar ne haka ne gaskiya ne hadisin Abdullahi ɗan Umar ne ko أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Allah ya ce يتي اللهم ارحم المحلقين ya Allah ka ji kan masu masu kwalkwabo ko tandal qalu sai suka ce wal muqassirin ya rasulullah da masu sefeye ma masu rage gashi ya ma'aikin Allah qala fi salifati annabi sallallahu alaihi wasallama a addu'a ta uku sai ya hada yace wal muqassirina da masu sefeyen ma hadisin al al-bukhari da muslim sun hadu kan fitar da shi wannan hadisi yana nuna mana falala ga mutumin da ya je aikin hajji ko ya je umra to an fi so ya kwalkwabo A kan sisi duka guda abin sun halatta duka guda biyun sun halatta na Allah madaukakin sarki ya ambaci muhalliqina ru'usakum muqassirin la takhafu akwai masu halqu akwai masu taksir akwai masu halko akwai masu kasuru taksiri abin nan kasuru duk suna yi wasu su yi kasuru wasu su yi alhalku ba na wasu su kwalkwale kan gaba daya wasu kuma su yi a sai-sai amma annabi sallallahu alaihi sallama don ya nuna maka cewa kwalkwaban ya fi lada manzan Allah ya addu'a sau uku a na farko da ta biyu duka banza Allah sallallahu alaihi sallama bai sanya masu zai ba ya ce rahim Allahumma rahamil muhalliqin Allah ka ji kan masu kwalkwabo qalu wal muqassirina ya rasulullah ya ce ya manzo Allah hadda masu sai sai manzo Allah sai mai ta nabi ya ce Allahumma rahamil muhalliqina ya sake ware masu kwalkwabo sai a ta uku ne sai manzon Allah ya hada da wal muqassirina masu yin saye-saye manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ya hada da su amma duka guda biyu ba laifi ba ne lokacin da kawai malamai suke cewa an fi so ka yi saye-saye shi ne mutumin da ya je hajji ya je umra a ƙwararren lokaci ya yi matu ikin ya yi umra a ƙwararren lokaci za a tafi hajji wani zai je ranar tara ga watan zai je ranar da ake fita arfa ranar da jira a garin makka ya je ya umra kaga kuma yana gama umran mai zai zai wuce arfa ne wani zai je ranar takwas an tafi mina kaga rikama na zai amina ne to kaga tun da an riga an shiga ranakun aikin haji idan ya yi kwalkwabo in ranar takwas ga wata ce ko tara ga wata ranar goma ga wata fa ana bukatar sai aski ina zai samu gashin da zai aski babu da haka suka ce to afdaliya tana zama nan mutum ya yi sai don ya samu gashin da zai aske ranar goma ga wata amma yin ba haka ba abin da ya fi falala shi ne mutum ya samu ya yi ya yi kwalkwabo kuma shi manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama ya aikata an gane ko? sannan wannan hadisin yana nuna mana halaccin yin kwalkwabo ba ba wai magana aikin hajji ba haka kawai a gida a sa akwai wanda suke cewa kwalkwabo wato ba abu ne mai kyau ba har wasu suna cewa saboda ake khawari jawa ne khawari yana daga cewa abinda aka samu suna kwalkwale kansu sai wasu ke ganin wacewa ya wancan ne da su daga suna ganin bai kamata a rika yin kwalkwabo ba ya duka a arka yin sisi da wannan hadisi dalili na halaccin yin sa idan har a wajen ibada ɗaya daga cikin rukuna aikin haji aka ba da dama a yi kwalkwabo to sai a wani lokaci na daban kuma a ce bai halatta ba ai inda haramtaccen abu ne a wannan wurin min babu aula a haramta shi an gane ko sannan kuma shi dama ai balkobo ba ibada bace a in ba a ibada in ba aikin haji ko umra ba aski yana daga cikin abubuwan da suke jaiz ne halal ne shi kuma abubuwan ibaha abubuwan rayuwa asalin su halal al-asl al ashya' al-ibaha asali cikin abubuwa shine su zama halal haka baka ce min kaza da nayi ba kyau in dai abubuwan ba na ibada bane to sai kana da dalilin da ya haramta al-aslu fil ashya al-ibaha kina ittisab al-asl al-aslu fil ashya al-ibaha sannan na mu fahimci har yanzu halaccin yin kwalkwabo a annabi sallallahu alaihi wasallam na naha anil qaza manzo Allah ya hana a aske wani bangaren kai a bar wani bangaren kan ba aske ba annabi ya hana sai dai a aske duka ko a bari duka to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hani akan a aske wani bangaren kai a bar wani kenan da ya umarni da ai ne in zai aske aske duka aske duka an gane ko haka kuma hadisin yana zama na halaccin yin askin baba shi ba su ma da a shekarun baya da sai ka ga dattawa gani suke kama askin baba kaman ba na ba na mutanen kirki bane inda mutumin kirki ne ana ganin kawai je kwalkwale kansa to duka guda biyu kowanne ya halatta don da ba su halatta ba da ba za a ce a yi su kuma lokacin da aka gabatar da wannan gagarumar ibadar ba an gane ko sannan wannan hadisin yana nuna mana a wato yana da kyau mutumin da ya yi wani abu mafifici to a yaba masa a yaba masa fiye da wanda bai yi kamar nasa ba wani ya mallaki miliyan goma wani ma ya mallaki miliyan goma amma wannan sai sadakar miliyan daya wannan kuma sai ta dubu dari to ya kamata a yaba da addu'awa wanda ya bada miliyan ɗanan fiye da wanda ya yi da dari in ka annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda sai afdaliya manzo Allah ya fifita su da addu'a ya addu'a waɗannan sau uku wayannan kuma musu sau daya an gane ko وعن عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أصبح قال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج متفق عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الله يكرم سيدنا آه yake أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya lokacin da ya aikin hajjin ban kwana fa ja'alu yas'alunahu sai mutane suka fara tambayansa an shiga wata gagarubar ibada kuma ba a taba yin ta ba aka hijira daga makka aka koma madina manzo Allah bai ba an yi shekara ta tara da jagorancin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala amma shi manzo Allah bai ba da haka yanzu ana bukatar ilimin abu sosai inda masana abin ya zo da haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a yi ta masa tambaya kan yaya hukuncin kaza yaya hukuncin kaza an gane ko a faƙala rajulun to wani mutum sai ce wa annabi alaihi salatu wasallam lam ash'ur yace lam ash'ur ban kula ba fahalaktu sai na yi aski kabla an azbaha kafin na yanka yata wato ya sha'afa ne ya manta ne ya yi aski kafin ya yanka hadaya abinda ke nuna wato asali sai an yanka hadaya sai a yi mai sai a aski kenan sai an yanka hadaya kenan sai ya aski don ce lam ash'ur fa sai dai aski kabla an azbaha kafin in yanka da ya kamata in yanka ne kafin in aski amma sai ne aski kafin yanka an gane ko wallahi babu laifi mana ba kai laifi ba fada akhar sai wani yanzu kuma fa qala lam ashur yace ya ma'akin Allah ni ma ban kula ba Fana hartu. ni kuma sai na soke hadayata Kabla an armiya tun kafin in je in jifa a ranar goma ga wata qalarmi wala haraj sai annabi ya ce irmi je kai jifan wala haraj babu lafi kai ma ba lafi to shine abdullahi dan abun yake cewa fama su ila yau mai idin an in. ba tambayi annabi wani abu ba a ranar kuddima wanda aka gabatar da shi wala ukhira ko aka jinkirtar da shi illa qala annabi ya ce if'al je ka aikata wala haraj babu lifi wato ranar goma ga wata rana ce da mun yi bayani a baya rana ce da ayyuka suke taruwa wa alhaji babu ranar da ayyuka suke taruwa kala daban-daban wa mahajjashi kamar ranar goma ga wata in an kwana a muzdalifa daren goma kenan washe gari goma ga wata wannan ranar ayyuka suna haduwa abu na farko mutum zai je jifa zai jefi aljabaratul ula wurin jifan shaidan na farko kwaya daya wuri daya ake jifa a wannan ran da tsakowa bakwai to shi ne abu na farko da mutum zai haka annabi sallallahu alaihi wasallam yi abu na biyu da yake kan mutum bayan yayi jifa to yanka a daya bayan ya yanka hadaya sai ya aski bayan aski sai dawafi dawafi yana tare da sa'ayinsa ayyuka nawa ayyuka hudu kowanne a ciki babban aiki ne mafi kankanta a cikinsu shine aski domin kaga jifa dai ka tashi daga muzalifa ka je jamra ka yi jifa babban aiki ne an fahimta ko babban aiki ne sannan ka je ka nemi dabba ka yanka a wancan lokacin ko ka je ka ɗauki inda dabbar ka take ka je ka yanka ta ka sadakar da naman shi ma aiki ne sannan ɗawafi a nan mashin kwakwari domin ɗawafin ranar hajji ne ɗawafin hajji ne wanda mutane suke duk ranar goma ga wuta a dakin kaba. kuma ga shi mutum ya fito daga arfa ne ya wuni yana addu'a an yi tsayewar arfa ya taho muzalifa ya gaji washe kuma na ayyukan zan sama to wannan yasa saboda saukin shari'ar musulunci da take da shi sai ta yi sauki akan gabatarwa ko jinkirtawa saboda mutane za su ta samun matsala wannan ya gabatar wannan ya jinkirtar to shi yasa duk tambayar da aka yi wa annabi alaihi salatu wasalam a cikin waɗannan ayyuka da guda hudu na ranar jifa yanka hadaya aski tsawafi ta sa'ayinsa yadda na faɗe sun haka ake so a jere to amma duk wanda aka tambaye manzan Allah aka ce na yi kaza kafin yi kaza sai annabi ya ce if wal haraj je ka yi na gaban ba komai abinda yake nuna ba zunubi kuma mutum ba zai sake mimita ba an gane ko duk sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce fa'al wal haraj wannan yana nuna mana fadin abdullahi dan amur Allah ya kara masa yadda wani mutum ya ba wajen manzon Allah ya ce lam ashuru ban kula ba fa halaqtu sai na aski ƙabla an azbaha kafin in yanka an gane ko? na yi aski kafin me? kafin yanka da ya kamata a ce sai an yi me? an yi yanka sannan sai a yi? sai a yi aski to amma sai ya manta an gane ko? haka na biyun ma da ya zo ya ce ban kula ba sai na soke taguwa ta kafin in yi jifa wannan yake nuna abin da ya fi kamata ne ya yi mai ya yi jifa kafin mai kafin soke taguwa in ka kula da jerin waɗannan abuwa guda uku a cikin hadifin kenan wanda ya kamata a fara yi na abubuwa guda uku aka ambata akwai aski akwai yanka hadaya akwai kuma jifa to ne za a fara yi gwargwadon siyakin ku duba siyakin wannan hadisi na farko ya ce ban kula ba sai na yi aski kafin na yi jifa a kafin na yanka yanzu mun fahimci cewa dai yanka ake fara yi kafin mai kafin aski shi kuma rabin sai ya ce ya ma'aikin Allah ne kuma na yi jifa na yi yanka kafin na yi jifa ashe wanne za a yi kenan kafin jifa kafin me kafin yanka jifa kafin aski jifa kafin me kafin aski yanzu abuwa guda da muka fada to ina so guda ukun su fito su kuma ya za a jira su me yasa kace jiwa za a fara yi a ah, gaba na bin hadisin yana cewa me yace me nahartu qabla an armiya yana nuna jifa ake fara yi haka ne yau kafin me kafin yanka shi kuma wancan gaba ta farkon ta nuna mana cewa yanka ya kamata a yi kafin me kafin kafin aski ashe kenan jifa za a yi sai a yi aski sai a yi me jifa za a yi sai a yi yanka sai a yi aski jifa za a yi sai a yi yanka sai a yi aski waɗannan gaɓaɓin guda biyu haka suke nuna mana bayan an yi wannan kuma sai a ji a yi tsawafi tsawafin ifa ba abinda ake ce tsawafin dawafin hajji an fahimta ko shi yasa wani malami wani littafi wani lokaci abin nan if alwala haras haka sunan littafin ya yi littafin ne don ya nuna cewa aikin hajji abubuwan da suke da tsanani ya kamata a kawo sauki a kansu kama malamai sun masa gyara saboda ya yi ta kawo abubuwan da bai kamata ma a ce an yi sauki a kan nasu wasu ya ce an duk za a yi duk ya gina su a kan ifa alwala haraci annabi ya ce ka iya cewa kamar komai mutum ya kawai za a ce masa ifa alwala haraci alhali ba haka ba da ana magana akan a amalu yau min nahar ne ayyukan da ake yi ranar layya iya kaɗai an gane ko wannan ya nuna masu sunar annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum zai fara yin jifa bayan ya yi jifa sannan ya yanka haka ne ko sannan ya yi aski sannan na hudu kuma ya je mai bawafi alaikum salamu rahmatullah ban ji ba wanne da wanne a tun da dai an ba da dama za ka iya yi amma al'aslu dai al'aslu shi ne abinda muka fara jifa in kana da hadaya ko sai ka yanka hadaya sannan a aski sannan a ji a yi ɓawaful ifa ba shi ne yake a jeri amma duk abin da ka gabatar a cikin wayannan guda hudu a ranar to ba laifin komai shine abin da manzo Allah ce ifal wal haraj an gane ko وعن المسور miswar مخرمة رضي radiyallahu عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهر قبل أن وأمر أصحابه بذلك رواه البخاري daga miswar ɗan makarama Allah ya ƙara masa yadda an da rasulallah sallallahu alaihi wasallama na hara manzan Allah ya yanka ƙabla an yahluk tun kafin ya yi aski wa amara ashabahu bidalika ya umarci sahabbansa da yin haka bukhari kuma annabi sallallahu alaihi ya fara yi yanka kafin me kafin aski ko ya saba da wancan bai saba da wancan ba aga bai saba ba wannan ya faru a hudaibiyya ne ya faru a ina a hudaibiyya lokacin da aka hana annabi sallallahu alaihi wa sallama shiga makka da aka annabi sallallahu alaihi wa sallama a yanka sannan ya aski kuma ya umarci sahabbansa su ma duka su yi an gane ko domin sa annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta shida ayya ya je zai yi umra aka hana shi da aka hana shi shiga to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun zo da hadaya manzo Allah ya umarci duk wanda ya zo da hadayarsa ya yanka ta yace su yi aski su yanka hadaya har ma suka yi cirko-cirko me ya cirko cirko da yasa me yasa suka yi cirko-cirko saboda abin da suka saba shine dukkan mutumin da ya harama da umra to dole sai ya kai umrarsa yaya za a yi su kuma sun dauko umra ba su je sun yi umar ba a ce aski suka ce wannan gaskiya ba su san da shi ba an gane ko? ba su san da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallama hankalin sai tashi ya shiga wajen ummu salama Allah ya kara mata yadda Ya ce gafa abin da ya faru na umarci sahabbai su yi aski amma ba su ba ummu salama Allah ya kara mata yadda ta bada shawari ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya kamata ka je ka fara a cikin a gabansu ne je ka yi su gari manzo Allah kuma ya dauke shawarar ummu salama abin da ke nuna wato ashe ba koyaushe ne ake ƙin shawarar mata ba kasan saboda maza da ƙin shawarar mata har wani hadisi aka kirkiro wai shawiru hunna wa khalifu hunna ku nemi shawarinsu sai ku saba wa shawarin wai saboda tsabar kar ɗauki ra'ayinsu wannan ba shirar manzan Allah ba ce sallallahu alaihi wasallama shawiru hunna wa khalifu hunna wai kun kun nemi shawarinsu in suka ce ayi to sai ku yi in suka ce kar ayi sai ku yi wato yana da cewa duk shawarinsu bai da kyau kenan kaga wannan ba shirar annabi ba ce manzo Allah yana karɓar shawari a wajen matarsa ga ummu salama ta ba da shawari kuma ya amfani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa ya zo zauna aka fara masa aski ai duk sahabbai kawai sai kowa ya mika wannan ya mika wannan kansa ai bisa aski wannan ya mika wannan haka suka dinga mika wa juna kan juna ana ta aski wannan yake nuna shirko cirkon da suka yin nan tsammani suke cewa wannan hukuncin da annabi sallallahu alaihi yi, yayi la'alla wani ijtihadin sa ne kuma me yawa za a saukar da aya a cikin ra'ayi saboda suna ganin cewa wani babban laifi ne ai a ce ka dauko umra kuma baka yi umrar ba ka zo kai aski da haka suna jiran kawai a saukar da aya ne a cewa manzan Allah a akara ya askin nan suna ganin kamar wani shahadi ne annabi alaihi salatu wasalam wanda aya za ta sauka ta goge shi amma lokacin da suka ga manzan Allah ya aikata aikace to kowa sai ya ce wannan abin kuma tabbatacce ne shari'a ce an gane ko وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف حديثنا نائشة الله كرمة يده قالت تتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي إذا رميتم إذا كوكي جيفة وحلقتم كوكي أسكي faqad halala ku mu tsibu, to turare ya halatta gare ku wa kullu shay'in da ma kowane irin abu illan nisa in banda mata wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi da Abu Dawud malam yace wa fi isnadihi da'fun amma a cikin isnadin sa akwai rauni in ba ku manta ba tun a baya mun yi magana akan duk mutumin da dauki harama da aikin haji ko umra an haramta masa aski an haramta masa yanke farce an haramta masa sa turare wannan maza da mata duk su shiga ciki namiji an hana masa ya sanya tufafi kakke mai kewaye gaba al-makhid wanda aka ɗinka shi kamar riga ko wando an hana namiji ya sa haka nan an hana namiji ya sa hula an hana shi ya sa kufi takalmin da zai yau sama an hana shi sai da in bai samu buɗaɗɗen takalmi ba mace an hana ta ta sa niƙari ta rufe fuskarta da niƙari sannan an hana ta ta sa safar hannu amma ya halatta ta sa na ƙafa waɗannan idan mutum ya aikata su ana ce da su mahzuratul ihram abubuwan da aka hana mutumin da ya harama ya aikata su idan mutum ya aikata su ya yi laifi sai ya yi fidiya sai ya yanka akuya ko rago mafi kankanta akwai a kora ko saniya ko raguni in ya aikata to yaushe ne wannan haramcin zai gushe shi ne a wannan riwayar tana na aisha ta ce annabi ya ce idara aitun ramaitun idan kuka yi jifa wahalattun kuka yi aski ranar nawa kenan ranar nawa ga wata goma ga wata ko to faqad hallala ku tibu daga wannan lokaci in dai kun yi jifa kun yi aski to hallala ku at-tibu turare ya halatta gare ku wa kullu shay'in da ba duk abin da aka hana ku ya halatta illan nisa'u in banda saduwa da mata shine kawai bai halatta ba har zuwa lokacin to wannan hadisin duk da yake hadisi ne a ah, da'ifi kamar yadda malamin ya fara fi isnadi saboda akwai inqita'i tsakanin Alhajjaji min arba da al-imam az-zuhri al-hajjaj bin bai hadu da imam az-zuhri ba hadisi munqati bayan kuma Alhajjaji min arba arda din dama da'ifi ne kuma yana tadlisi sannan kuma bai ji hadisi zuhri ba saboda aka akwai inqita'i da haka dai hadisi ya zama mai rauni amma malamai sun nakalto ijma'i akan wannan cewa dukkan mutumin da ya yi abubuwa guda biyu cikin uku a ranar goma ga wata abubuwa biyu cikin uku me abubuwa uku jifa aski tsawafi tare da sa'ayinsa abubuwa nawa kenan uku abubuwa uku ne to duk wanda ya samu guda biyu a cikin ukun nan ya aikata a ranar goma ga wata to duk abin da aka hada shi daɗin nan ya yi duk ya halatta yanzu in banda kusanta saka ne kenan lokacin da mutum ya ji ya yi jifa sai ya aski to ya halatta kafin ya tafi da wafi ya nemi rigar sau da wannan sai sa don ya suwa ya saki kasa wannan zanen aita kura ne maza ba musaba sa zane ba muwa nan ai ba karamin damuwa ba ne ka zauna daga kai sai zani sai mayafi kana daurewa yana kuncewa kana jawowa ka tattaro shi nan wani sai an koya masa daurin sau goma bai iya ba ke ta yana da kyau mutum zai tafi ya zo kuma ta sai training yadda ake daura zani sosai koya ya ladabi a koya masa daura zani kada je na fama ana cewa baka gyara zamanka saboda bisa yadda ake daura zanin ba wani dattijo muka same shi a miƙati a madina ana ta rigima da shi ya sa a kan gajeren wando aka ce ba ba aiki da wa za ka yi ce haba tumbur ya ce haba <laughs> ya ce banda dai tumbur kam jiji <laughs> sai ba zai tumbur ba <laughs> wallah aka yi aka yi da mutumin na haka aka gyara shi yau la shi dai ba zai tumbur ba kam <laughs> kaga to idan ka samu guda biyu daga cikin ukun nan kai to ya halatta ka sa turare ya halatta ka sa riga ya halatta ka sa wando ya halatta ka sa hula ya halatta ka sa takalmi sau ciki an gane ko mace ya halatta sa niqabi ya halatta sa safar hannu duk ya halatta ya halatta mutum ya yanke farcinsa ya aske gashi da ya dame shi ko ina ne a jikinsa ya halatta abin da ya zuwa da mata inda ya yi jifa ya yi aski ya yi tsawafinsa da sa'ayinsa ta Allah ma dama wahada ya kansa shi kenan magana ta tare kawai abin da ya rage masa yanzu kwanakin mina je kwana na sha ɗaya kwana na sha biyu jifan shi kenan ya gama aikin hajjinsa gaba daya to duk da cewa wannan hadisin yana da rauni amma ijma'in malamai ya kullu akan cewa in dai ka samu guda biyu cikin uku to komai ya halatta gare ka in ban da mata za ka ga cewa yawanci alhadai suna damuwa da samu guda biyu ne saboda saboda wannan matsalar ta sa sa zani tun ya damu ya zamu ya jifan nan ya jifan nan dai a masa aski saboda ya je ya zimitsu ya je ya samu rigarsa da wandansa ya sa kasirun ba yaqsurun ba kasur kenan وعن ابن عباس رضي الله daga Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yadda shi da babansa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man dan Allah yace laita alal nisa'i halqun babu aski akan mata mana mata ba sa yin kwalkwabo al shine kwalkwale kai wa inna ma yuqassirun iyaka su seseye suke yi mata ba sa kwalkwala kansu domin ita mace an hana ta kwalkwabo sawawan aikin haji ne ko ba aikin haji ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mata su dinga yin kwalkwabo ba yin kwalkwabo bata ba a kwalkwale mata kanta wannan yasa wasu malamai har suke ganin jinjira ba a kwalkwale mata kai suna ganin kwalkwabo in an haifi yaro karami a askin nan da aka ce ai ana yi wa namiji ne kadai akwai wannan kaunin a masabar imamu mace duk sun shiga inda askin jariri na'am hmm wa haka suke a nuskar wani nuska ta wa inda mai kasiru kuma bi agigati haka annabi ce duk wani dan da za a haifa yana rataye bi aqiqatihi da aqiqarsa yankansa da za a yi masa to kaga lafazin maulud manzon Allah ya amfani da shi ko ba ma kuma yanka an tashi wa namiji kare ake yi hadda mace an gane ku? to annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata ba sa yin kwalkwabo wa inna ma yuqassirna abinda suke yi kawai shine sai mace za ta tara gashin kanta gaba daya idan a tsefe ki in ta tara shi sai ta yanke abinda bai wuce an an mula kan dan yatsa ba idan kuma kitso ne yawo ne sai ta kama kowane yawo sai ta yanki abinda bai wuce kan yatsa ba abinda wasu mata suke wani lokaci akwai masu aski da suke zuwa akan dutsen marwa da dan almakashinsu maza da mata duk wannan kuskure ne domin wannan ba aski bane kuma ba sai fefe bane da dan almakashi haka a hannunsu can can can ban sani ba yanzu da yake dokoki kullum suna karuwa ko za a kora mutane amma kawai in ka baka ba su da riyal biyar riyal goma kamar wannan matashi yanzu kansa yake da gashi sai dan dona da kyat sanan sai din ma kyat kyat shi ke na wuce wai an baka aski ta Allah wani aski ne yanzu wannan kwalkwabo ne sai sai ne sai sai ba. ai ba sai sai bane ba gwalgwabo ba to ballantara kuma mata saboda rashin tarbiyya wata mata malam sai ga tabo ta bika kanta ba wani mai almakashi ba ta san shi ba ba wallahi a maganar muharrami wasu kuma za su zo da almakashin ne wajen suna kokarin wace sun yi a wajen dole an ce sai a wurin ne kai tana kusa kokarin kar a ga gashin kanta wata kowace wata damu ba bata ma san haramun ne. in wasu suna kokari su rufe gashin kar a gani suna sai cikin himar to tunda wasu basu da ilimi su kuma sun ga ana yi a wajen za su ce za su yi su kuma su rufe gashin kan wajen su ba ta haka ba ce dole sai a nan da aski ba kawai mutum ya tafi gida mana ka je masauki ko ka shiga cikin gari ko ka je gefen harami ganin wuraren aski kana zuwa zaka je a maka askin da kake so wasu neman arha ne saboda a kusa da harami akwai tsada musamman lokacin ada cinkoso kana zuwa ne ce ma riyal hamsin iko alhaji ya lissafi ya gari riyal hamsin ɗin nan za ta ja masa dallabiya biyu sai ga kai ana ba zai yi ba tun da riyal ɗin yanzu yana akalla 400 400 sau hamsin ne eh ba kaga askin dubu ashirin yanzu dan najeriya shi zai tana garin su ne a naira dubu ne ake yi ba akwai ma shagon dari biyar ko? na? ɗaga ya ce dubu ashirin a aski ba yal ɗari wani wuri riyal ɗari wani wuri da hamsin amma su wannan masu ɗan kyakkyan ɗin kaga yal biyar ne riyal goma saboda haka wannan arhar yake gani wasu masu dabara sai sun koma gida sai je sai rezarsa abokinsa ya masa askin tas shi ma ya aske masa kaga za nawa ne kulin da ba tsada kaga riyal biyar din kenan ita wuce riyal biyar din ba an gane ku wannan yana nuna mana mace ba ta yin kwalkwabo kuma ba ta yin sai-sai irin na maza ya kai ba ta yi kawai ɗan kaɗan take ragewa an gane ko musulunci yana so mace ta zauna da adonta don gashi ado ne a gummace ya ma aka hana ta sai kwalkwago. annabi ya tsine wa mace mai kwalkwala kanta alhalika wanda za ta yi halkuta kwashe gashin kanta gaba ɗaya. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي من من أجل سقايته فآذن له متفق عليه حديث لك عبد الله بن عمر الله كان مسيدا أن العباس بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب الله كان مسيدا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yabi ta bi makka akan ya kwana a makka layali binan kwanakin da ake kwana a mina min ajli siqayatihi saboda shayar wanda yake yi fa adina Allah sai annabi ya masa izini ai idan an duk abin da aka yi ranar goma ga wata alhazai za su koma mina ne san ake kwana duk wanda bai kwana a mina ba to ya bar wajibi duk wanda ya bar wajibi kuma sai ya yanka an gane ku kuma shi babu zaɓi ba kamar fidiyatul a ba aikata abubuwan da aka hana mutum ya aikata ɗin da ma'azuratul haram su kaga akwai zaɓi fa fidiyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk ko dai mutum ya yanka ko ya azumi ko ya sadaka ba ma shi wannan babu zaɓi in bar wajibi dole yanka ne kawai ba zaɓi mutum da ya kwana ranar goma ya kwana sha ɗaya washe gari sha biyu to ranar sha biyu mutum ya jifa yana da dama in ya ga dama ya gama aikin hajjinsa in ya yi fi dama shi kenan tuntun ya gama komai idan mutum yana so kuma zai iya kwana na uku ya yi jifa ranar uku ranar sha uku kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallam ya yi fa man ta'ajjala fi yawmaini fala ithma yi wa manta a kara ithma alayhi Allah ya ce wanda ya kwana biyu bai laifi ba wanda ya gaggawa ya tafi a kwana biyu bai laifi ba wanda ma ya jinkiri zuwa kwana na uku bai laifi ba to waɗannan kwanakin da ake yi na mina wajibi ne kwanan to abin nan al'abbas ibn abdulmutsalif babban annabi sallallahu alaihi sallama shi yana hidimar shayar da alhazai ruwan zamzam a makka kuma ga shi ruwan a makka yake yana hidima hidima ce da ya gaje ta iyaye da kakanu danginsu dama su suke shayar da alhazai to wannan aikin nasa baya so ya bari hidima ce ta jama'a sai ya nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya masa izini yace ya masa izini je kwana a ina a makka ba sai ya kwana a ina ba wannan yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallama yakan shar'anta hukunci kuma Allah ya karba yanzu asali kaga dole kwana a ina amina amma annabi ya masa izini kuma ya zama daidai a gun Allah abin da yake wajibi ne fa amma manzo Allah ya bar masa abu na biyu karkashin wannan malamai suka ce to wannan yana nuna wanda yake da wata gagarumin wanda yake da wani gagarumin uzuri da ya shafi jama'a to shi ma ya halatta ya kwana a manka wanda yake da wani uzuri domin shi wannan uzurin ba uzuri ne na kashin kansa ba uzuri ne na uzurin na hirbar mutane ne shayar da mutane ai ba nasu bane an gane ko don haka wannan uzurinsa shi ma irin na abbas ibn abdul muttalib ne ya kai shi ko ya fi shi to ya halatta kuma abin da za su yi kamar yadda al'abbas ɗin manzan Allah bai ce masa yanka ba za su shiga irin wannan kawo masu hidimar alhazai wanda suke aikin alhazai irin hidimar da suke yi wani lokacin ba za su samu daman komawa mai ba shi yasa za a ga su kuma alhazai yawanci ma'aikatan ba hana su aikin hajji ake yi saboda ayyuka za su tsaya yaya za ka yi ranar arfa ana bukatun ga a makka da wani ayyukan da za ka yi ku ne masu bibiya ku tabbatar da cewa an kai abincin alhazai an kai musu abinci an kai musu abinci filin arfa idan ba ku yi wannan aikin ba yaya za a iya yiwu ba zai yiwu ba ko ne masu hidimar sintirin kai musu magani idan wani shiwo mai tsanani ya samu wani wanda ya zama dole a tafi da shi asibiti ko ne masu tafiya da shi duk wani abu irin wannan to sai zama na sha idan kowane ma'aikaci yana aikin haji to gaskiya wasu ayyukan za su samu matsala ya sa so da yawa ce ka je ka ga abin nan ma'aikatan hukumar zai musamman nakon kuma alhazai ta kasa ga suna ta jin haushi saboda ga su don a cikin alhazai amma su a gidaje su je arfa su je mai na su je arfa su je muzdalifa in ta kama amma kuma ba a gidaje da kayansu suke sai ga cewa shi ma shi a manna hukumar alhazan shi ma bai saboda kowa ya shiga ta yi sa wani lokacin kuma za a ga cewa manyan ma'aikata su ne za a ce ba za su yi ba ƙananan sai a bar su haka dai gwargwadon kowa yadda yake ganin jefa amfani وعن عاصم بن عدين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منن يرمون يوم النهر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد اليومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وسعاه وترمذي وابن حبان حديث عاصم بن عدي sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin wanda a lokacin da a ya so ya fita yakin badar sannan annabi sallallahu alaihi sallama ya sanya shi wani babban aiki lokacin da munafukai suka yi masallaci a guba masallacin da ake yi ce masjidul jawab yana daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura shi su je su rushe wannan masallacin masallaci ne munafukai suka yi wanda za su rika zama suna tattauna munafurcinsu kuma ya zama kishiyar masallacin musulmai Allah ce labazulu da shan suka gaishe annabi sallallahu alaihi wasallam kan yaje yi sallah masallacin don manzo Allah kai yayi niyyar yaje amma sai Allah ce la kun fihi abada afaman asasa bunyanahu ala shafa jurfin harin فانهار به في نار جهنم الله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة فيكم إلا أن تقطع أبوهم الله عليهم حكيكو عند الله مولوك كسر كسر لما تجر قصص على التقوى من أول من أما أن تقوم بإذنه رجال يكون عين رحلوا والله يحب المطهرين الله يحن من ذا الله صلى الله عليه وسلم كده مثل الله سيني صلى فأنت أروش مثل الله annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su je suka rushe wannan masallaci to annabi sallallahu alaihi wasallam arkhasa li ri'atul ibil annabi yayi rangwame wa masu kiwon raquma fil baituta ta'an minan su je su kwana ba amina ba kamar yadda aka yi rangwame wa Abbas ibn Abdul Muttalib ba sai ya kwana amina ba haka ma makiyayen raƙuma manzon Allah ya musu rangwame yace ba sai sun kwana amina ba an dauke musu kwana saboda musulunci kula da dukiya na da muhimmanci yana da muhimmanci an gane ku saboda in suka zo suka kwana wa zai kula musu da dabbobinsu wa zai ba su abinci babu da haka aka musu izini aka ce su je wajen dabbobinsu su kwana yarmuna yawman nahar su yi jifar ranar goma ga wata ranar layya kenan sun bayar munar gada sannan su yi jifan gobe wamin ba'adil gadi da kuma bayan gobe liyaumaini na kwana biyu sun bayar muna yawan nafar sannan sai su jifan ranar barin mina ta ƙarshe wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba su dama idan suka je suka yi jifa ranar goma ga wata to ranar sha daya da sha biyu akwai jifa ko to su haɗe sa rana daya su je su kwana a wajen dabbobinsu al'imman malik ibn anas ya ce abin ake nufi shine ranar sha daya kasu su zo sai ranar sha biyu su zo su haɗa jifan jiya da na yau haka malik imam malik ya fassara magana amma da yawa daga cikin malamai ba su fassara wannan hadisin irin fassara imam malik ba domin shi imam malik rahimahullah da wasu daga cikin malamai ba sa ganin halaccin a gabatar da jifar rana ba ta zo ba amma ya halatta a yi ramuku kun fahimta ko? don haka suna ganin bai halatta ranar sha ɗaya ka je ka jifar ranar sha ɗaya da sha biyu ba duk uzurinka amma masu uzuri wanda ba za su kwana amina ba su an musu uzuri za su iya bar ranar sha ɗaya ba su zo ba ranar sha biyu sun zo su yi ramukon na jiya su yi jifan yau kuma an gane ko shi ne yarmuna yarmuna Gad, wa min ba'd al-ghadi li yawmaini su yi jifan gobe da bayan gobe li yawmaini na kwana biyu kama da yawa daga cikin malamai suna ganin abin fa akwai yalwa a cikinsa ya halatta wanda aka masa uzurin kwana amina ranar sha ɗaya ga wata ya zo ya jifan sha ɗaya da sha biyu ko kuma ranar sha ɗaya ba zai zo ba sai ranar sha biyu ya zo ya jifan sha ɗaya da sha biyu saboda wasu ruwayoyi da suka zo a lafazin wannan hadifin. ya zo cikin musulmai ba mu'amman da sunan da alibamu turmi da nisa'i da ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi rangwame wa waɗanda <coughs> suke kiwon raƙumansu an yarmu yauman wa ya da'u yauman su yi jifar rana ɗaya su bar rana ɗaya haka yi zo a ciki su jifar rana ɗaya su bar ɗaya sannan ya zo cikin sunan da al'imam mutum da ibn maja an yarmu a ah, يوم النحر ثم يجمع رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في إحداهما في أحدهما cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu langwame su yi jifa ranar layya thumma yajma'u ramya yawmaini sannan su hada jifan kwana biyu ba'da yawmin nahri bayan ranar layyan nan wato ranar 11 da biyu. fayarmunahu su jefe shi fi ahadihima a cikin ɗaya daga cikin ranakun a wata ruwaya ta sunan na imamu tirmidhi yarmuna yawman nahari wal yawmain alladhina ba'dahu yajma'unahuma fi ahadihima za su yi jifa ranar layya sai kuma ranaku biyu bayan ranar layyar kuma za su haɗa su fi ahadihima a cikin ɗaya daga cikin kwanakin kaga duk waɗannan lafuzan suna nuna cewa za ka iya ranar sha ɗaya ka je kai na ɗaya da sha biyu ko kuma ka bari ranar sha biyu ka zo sai ka jifan sha biyu na sha ɗaya sun mayar muna man nafar sannan kuma idan sun so su ƙara kwana su ƙara jifa na sha uku to ranar sha uku kuma sai zo su jifa ranar sha uku wata an fahimta ko wannan shine saukin da annabi sallallahu alaihi wasallama yi wa masu kiwon dabbobi hadisin yana nuna mana muhimmancin wato da musulunci yake ba wa dukiya kaga saboda tsara dukiyarsu aka yi musu rangume je su kwana a wajen dabbobin su kewata su abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa